wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu a har yanzu muna cikin suratul ankabut a cikin wannan tafsiri namu na littafin Allah madaukakin sarki gabanin mu fara akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya na farko yana tambayar cewa idan mutum ya yi laifi Allah ya zarrabe shi da wani abu to ne kuma Allah zai ba shi lada na wannan jarrabar da ya yi masa e babu ko shakka idan Allah ya jarrabi bawa kuma bawan ya yi haƙuri ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah zai samu lada ai shi kanka ita kanta jarrabar ta zo kuma mutum ya gane cewa dalilin wani abu ne ya sa Allah ya jarrabe shi kun ga wannan zai sa yi tuba ya istighfari to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ba shi lada da haka wannan bai hana ya samun lada matukar ya kiyaye dokokin Allah ya kuma tsaya bai kauce wa umarnin Allah ba bai wa abin da ya kamata ya ba a lokacin da jarraba ta zo sai mai wannan tambayi yana cewa a don Allah kalmar an kabo da aka kira sura ne ne ma'anarta a kalmar al'ankabut da larabci tana nufin gizo-gizo kuma an kira wannan sura da wannan suna saboda ambatan al'ankabut ya zo a cikinta kamar yadda za mu karanta kuma dama surorin alkur'ani akwai surori da yawa da aka ambace su da sunan wani abu da aka ambata a cikin sura ɗin kamar suratul baqara an kira ta da suratul baqara saboda ambatan baqara ya zo a cikinta kamar suratul namli an kira ta da wannan suna dan ambatan nam kisan nam ta zo a ciki kamar ma'ana ali imran inna allah tafa adama wa nuhan wa ibrahim wa ala imran ala alamin da haka ita ma wannan sura kamar sauran surori ne an kira ta da al-ankabut saboda an ambaci lafazin ko sunan al-ankabut a cikinta wanda yake nufin gizo-gizo za mu zo inda allah maɗaukakin sarki yake magana akan mafi akan waɗanda sarki wani koma bayan allah maɗaukakin sarki Allah yana cewa waɗanda suka riƙi wani abin bauta kuma bayan Allah maɗaukakin sarki da waɗannan kamar ma'ana gizo-gizo ne da ya riƙi gida kuma mafi raunin gida shi ne gidan gizo-gizo da haka haka na duk wanda ya kama wani wanda ba Allah ba to ya kama shirme da shiririta ubangiji Allah ya kare mu za mu tashi a kan aya ta sha hudu a cikin wannan sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها آية للعالمين نعم الله ما أوكتن سركية ولقد أرسلنا نوحا حقيقة تبت من أيكو النبي نوح إلى قومه ذو غمتانيش فلبث فيهم سيزونا أشكنسو yana karantar da su yana musu wa'azi an fasanatin shekara dubu illa hamsina aman banda shekara hamsin dubu ba hamsin kenan fa akhadahum at-tufan daga karshe dai ruwan tufana ya hada da su wahun zalimun suna zalimai fa ku. ubangiji ce sai muka tsiratar da shi wa ashabas safina da ma jirgin ruwa وجعلناها مكسنية آية للعالمين تنما آية كتالكي آه يا يندا يذا من ون الصورة تنا من a أكن jarrabawa, da kuma yin haƙuri yayin da mutum ya samu kanshi a cikin wani yanayi da tabbatar da ilimin Allah maɗaukakin sarki da ikon shi wajen ƙeratar da wanda ya yi ɗa'a da wajen azabta wanda ya saba masa sai Allah madaukakin sarki ya biyo da labarin manzanni da annabawa musamman waɗanda sun yi haƙuri sun daɗe a cikin al'ummarsu sun yi haƙuri amma ba su ja da baya ba ba su ma'ana launi ba wanda zai zama kamar lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya yi haƙuri annabawan da suka gabace shi su ma haka suka yi haƙuri wajen isar da saƙon Allah kuma ma sun daɗe sun yi rayuwa mai tsawo amma mutanen su yawa ba su amsa wannan kira ba to da haka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai mai farau ba a cikin manzanni ka kalli abin da ya wuce nasu sai ma sai ka yi haƙuri ka samu sauƙi a cikin ranka wanda yana cikin fa'idar karanta kissa labaruka da tarihi na mutanen da suka gabata za ga wani abin da ya dace da irin nasa ka ga kuma yadda wancan da ya gabata ya yi haƙuri da kuma yadda ya samu sakamako to kai ma sai ka ɗauka kai wannan shi sa Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labarin annabawa da irin yadda suka yi haƙuri da gwagwarmayar da suka yi a cikin wannan akwai lallashi da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a gefe guda akwai jan kunne ga waɗannan kafirai da suke jahiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan allah ya fara ba mu labarin kisar annabi nuhu a cikin wannan sura saboda annabi nuhu shine farkon annabi a bayan ƙasa ma'ana shine ya fara zuwa da saƙo shine farkon manzo a bayan ƙasa da allah maɗaukakin sarki ya aiko Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan hakika mun aika annabi nuh ila qaumihi zuwa ga mutanen shi waɗanda suke shirka waɗanda suke hada Allah da wani waɗanda suke bautawa gumaka falabisa fihim alfa sanatin ya zauna a cikin su tsawon shekara dubu illa na ama ba shekara hamsin ma'ana ya zauna yana mutu wa'azi yana kiransu zuwa ga bautawa Allah madaukakin sarki tsawon shekara dubu ba hamsin a nan wasu malamai sun ce iya waɗannan shekaru ne ya zauna iya shekaru ne na da'awa sai da shekara dubu ba hamsin yana da'awa wasu kuma suka ce a'a ya shekara ɗari uku da hamsin sannan aka aiko shi ya zama manzo ya shekara ɗari uku yana wa'azi yana tinatarwa yana faɗatarwa yana karantarwa ka ga ɗari uku da hamsin an aiko shi yana ɗan shekara ɗari uku da hamsin ya yi shekara ɗari uku yana wa'azi in ka haɗa ɗari shida da hamsin tsufa da ya zo da ba su yi imani bai tafi da su bayan su kuma ya rayu shekara ɗari uku in ka haɗa shekara ɗari tara da hamsin kenan da aka sai zama wannan falabi safihin alfa sanatin illa hamsin ama ya zauna cikin su shekara dubu ba hamsin sai zama duka rayuwar shi gaba ɗaya nan. to amma kame da ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yake faɗa cewa yaƙin aya yana gwada cewa wannan zama ne da yayi na wa'azi da karantarwa da kiran kiransu zuwa ga bautawa Allah maɗaukacin sarki da haka ya zo na tsawon wannan shekaru wannan yake gwada al'ummar da suka gabace mu sukan yi rayuwa fiye da tamu rayuwar su takan yi tsawo fiye da tamu ma'ana tun daga shi an samu annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kaga mutanen da yake wa'azi su ne ba wai zai zo na shekara dubu ba hamsin ba yana wa'azi wannan su shekara hamsin sittin su mutu wanzu a'a waɗannan dai mutane su ne yake wa'azi to kuma dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa shekarun wannan al'umma tsakanin sittin ne zuwa saba'in kaɗan ne wanda yake wuce haka amma da suka gabaci mu suna yin shekaru fiye da haka ne hikimar da Allah ya sa mu wannan al'umma sai Allah ya cika ta da abubuwa na falala da daraja kamar daren lailatul qadri in ka dace da daren lailatul qadri za a baka ladan dare na shekara tamanin da uku da wani abu a ga wannan gara ƙasa ce don Allah ya kaddara a rayuwarka ka dace da daren lailatul qadri sau adadi kaza ka sai ma'ana ka samu ladan wanda ya shekara kila dubu yana bautawa Allah hikimar ke a kawo irin su azumin ramadan ita azumin watan ramadan sai a baka ladan azumin shekara guda a kawo irin abin da ya shafi sallah Allah ya ce guda biyar ce amma in kai kana da ladan sallah hamsin don kowace sallah daidai da sallah goma take sannan a kawo abubuwa da yawa wanda ya yi kaza yana da lada kaza maza Allah ya ce subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan subhanallah da alhamdulillah suna cika mizani aw tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ard suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai saboda me saboda mu rayuwar mu gajera ce to sai Allah ya cika mana irin waɗannan abubuwa na farala ta yadda ba za mu gaza waɗancan al'ummu da suka gabace mu ba wajen samun lada da falala a wajen Allah madaukakin sarki annabi Nuhu ya zauna cikin wannan shekaru yana musu wa'azi kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Nuh ya yi wa'azi a bayyane ya yi a koyi ya yi da daddare ya yi da rana annabi nuhu yana faɗa allah maɗaukakin sarki ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin yace musu ni mai gargadi ne mai bayyana wa ne an i'budu allaha wattaquhu wa ati'un ku bauta wa allah ku kiyaye dokokin allah ku yi wa Allah biyayya yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamman ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abin ambato inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara yace ya ubangiji na kira mutane na dare da yini ma'ana yayi wa'azi da daddare yayi wa'azi da yini a lokacin ido na ganin ido inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazirhum du'a'i illa firara amma kiran ba abin da ke kara musu sai gudu wani ya nuna irin yadda ta karbi kiran ba su amshi kiran ba guduwa suke ma'ana gudu a nan ana nufin ba su karɓa ba ba su yi imani ba wa inni kullama da autohu duk lokacin da na kira su ni ta gafira lahum dan kai musu gafara ku ga ba abin da yake kiran su kenan ku zo ku yi aikin da Allah zai muku gafara ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah ja'alu aku sai su dauki yan yatsunsu su sanya sai azanihim cikin kulluwan. ma'ana su dode kulluwan ba ta so su ji wa'azi bahu. thiyabahum su daga tubabun su shige ciki ma'ana kai ta surutun kamo ba za ma mu ji ba wa asarru wastakbaru istikbara sun zarti sun yi girman kai sun wuce thumma da da'awtuhum jihara yace na kira su a bayyane thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra yace kuma na bayyana na kuma ya koyi anan ayoyin suna gwada mana annabi nuh ba wani mataki ba wata hanya ta wa'azi da ya dace ya mafaci sai da ya bi ta amma suka iya wani irin wa'azi yake musu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu na gafara? ki ku nemi gafara ubangijin ku Allah mai yawan gafara ne yursilis samaa alaikum bijarara zai bude muku sama ta dinga zubar da ruwa wa kun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai kare ku da 'ya'ya, yi muku arziki da 'ya'ya, ya ba ku gonaki ya yi wata muku abinci ya ba ku ruwa ya ba ku koramu duk wannan zai muku wa kun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا me yasa ba kwa neman nutsuwa zuwa ga Allah ba kwa neman kusanci zuwa ga Allah wa qad khalaqakum atwara alhali Allah ya halice ku daga hali zuwa hali mataki mataki alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati ibaqa ko ga ya Allah ya halice sammai bakwai ba ga su wata kan wata ubangiji yayi su wannan idan aka wuce ta za a je wancan وجعل القمر فيهن نورا يسني وتا إذا ما حكي أتكي وجعل الشمس سراجا يسني رانا تزم فتلا والله أنبتكم من الأرض نباتا ألا يابتا دكودا تكافتر ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا حقيقين سوازي أما في إيماني to wannan wa'azin sai da ya shekara خمسين shekara ألف illa شكرته إلا خمسين عاما با A nan, malaman tafsiri suka ce menene hikimar da ya sa aka faɗi tsawon lokacin da ya zauna Man fa'ida ta fi zikirin muddatin rusuhi me ya fa'ida da aka ambata mana kurin ba a ce an aika annabi nuhu ba yayi wa'azi ba su imani ba an kama sai aka ce ya zauna a cikin su alfa sanatin illa na ama me hikima suka ce hikima shine saboda annabi sallallahu alaihi sallam yana samun damuwa saboda waɗannan kafirai ne manzo Allah yake wa'azi musu shiga musulunci wa manzo Allah yana samun damuwa sai yadda suka togi suka zarci suka miƙe akan kafirci to sai ake gaya masa annabi no ya zauna shekara dubu ba hamsin yana kira zuwa ga Allah amma ba wanda ya imani sai yan kaɗan yi hakuri ya cije ya sa Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya cije annabi Nuhu yana cikin ulul azmi to kai ya fi tantanta ya rasulullah yi hakuri da ka an ambaci wannan adadin mudda ne adadin tsawon zaman da yayi dan a ga manzon Allah ga wani lokacin shekara dubu ya zauna amma ya hakuri to ya rasulullah kai ne min ba da aula kai hakuri abu na biyu kuma Allah madaukakin sarki a ya faɗi wannan shekaru don mu gane irin taurin kai na waɗannan mutane da yadda suke suka mu'amalanci annabinsu amma dai da haka ya yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki ce falabi fihim alfa sanatin ya zauna shekara dubu illa na ana ba shekara hamsin to a nan tambaya a miyana hana kurin a ce ya zauna shekara ɗari tara da hamsin me sai ake dubu ba hamsin kamar ka ce wani yana bi na naira goma ba uku naira goma ba naira uku kaga naira bakwai kenan to ka ce naira bakwai mana ta huta suka ce hikimar da yasa Allah ya ce alfa sanati saboda ya fi jan hankali kalmar dubu din ya zauna alfa sanatin illa na amma sai ya fi shiga da ratsa zuciya bai da ake ya zauna shekara ɗari tara da hamsin amma ka sai ya zauna shekara dubu ba hamsin sai ka fi ganin abin da yawa sannan abu na biyu kuma dan a nuna ma ba shakka cikin adadin duk wanda ya faɗa adadi kuma ya tobe ta cikin adadin to ba za ka yi shakka cewa ba ba wannan adadin ba kuskure ba yi da ran sai shekara ɗari tara da hamsin wani tunani an yafa shekarun nan ba kuskuren ba da aka yi ba amma aka ce alfa sanatin illa kamsi na shekara dubu ba hamsin an yanke magana domin me da har aka iya togatiya a cikin maganar ya nuna ma ana da tabbas akan wannan ana da tabbas akan wannan adadi shi sa ma an faɗa da nan kuma haɗa da togatiya Allah madaukakin sarki ce fa aka zafi mutufa sai ruwan tufa ne ya kama a nan sai aka tauye sai aka dunkule labarin kamfina aman da aka ce ya zauna alfa sanatin illa kamfina aman yana mai yana wa'azi ne wacce cikin suratul nuh aka ambaci irin yadda ya wa'azi sannan da irin yadda suka yi mai mu'amala har ya zo ya fidda tsammani annabi nuh yace qala rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazilhu maluhu wa waladuhu illa ƙasara, yace ya ubangiji sun saba mu sun biya wanda ba abin da dukiyarsa da ma'ana abin da yake da shi na 'ya'ya ba abin da za su kara mai fiye hasara wa makaru makaran kubbara sun yi babban makirci wa qalu la tazarunna alihatakum suka ce wa junan su kada ku bar allolinku wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra wadannan sunan gumaka ne wad da suwa da ya'uq da yaghus da nasra duk sunan gumaka ne suka ce kada mu bar waɗannan gumaka mu rike su mu ci gaba da bauta musu to da annabi ruhu ya ga an yi irin wannan an kai wannan mataki sai yi addu'a ya roƙi Allah rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin tayyara Allah kada ka bar wani kafiri yana zaune a gida a bayan kasa innaka in tazarhum yudillu ibadak ya Allah in baka kyale su batar da bayin su wala yalidu illa fajiran kafara Haihuwar ba za su ci gaba da haifan fajirai ne kafirai da haka Allah ka halaka su sai aka umarce shi ji jirgin ruwa yana yi suna mai izgili a zo ana wuce ana cewa kuma yanzu an daina wa'azin ƙirar jirgin ruwa aka koma kaza aka koma ina in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaro. in kuna mana izgiri mu ma za mu muku lokaci zai zo mu mun san abin da baku sani ba a cikin suratul qamar aka gaya mana irin yadda yi addu'a addu'a da yayi ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara a cikin suratul qamar sai aka hakaito mana tsari na addu'a da yayi ya ɗaga hannu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir sai ya ubangiji an fi karbe na an rinjaye na an yin imani fantasir ubangiji ka kace mako ka azali Allah ya amsa fa fatahna abwaaba as bima'in munhamir sai muka buɗe kofofin sama bima'in da ruwa munhamir mai yawan zuba kowa ya ga in ana yi ruwa kamar da bakin ƙwarya da bahaushe yake bada kowa ya ga da ruwa yake to haka Allah ya buɗe sama wa fajjarna al-arda uyunan ƙasa kuma muka kukkugo da idanun ruwa faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ruwa ya haɗa bisa wani lamari da an riga an tsara shi ya zama ba inda za iya kubuta wanda suka yi imani wa hamalnahu ala wa wa dusur sai aka ɗauke shi kan katako da kutoshi da aka buga ma'ana jirgin ruwa da haka anan shi ne Allah ce fa aqadahu tufan Wanda ruwan shakira tufan ruwa mai yawa mai zuwa da yawa shi ake kira tufana duk sun fassara a tsofan da halaka da mutuwa amma tsofan abinda ake nufi ruwa mai yawa ya kama su wahum zalimun alhali suna azzalimai mana Allah ya halakar da su suna azzalimai ba wai Allah ya zalunce su bane Allah baya zalunci ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira sun halaka ne suna azzalimai waɗanda suka yi bautawa Allah Allah ce fa an jaina ku sai muka tseratar da shi wa ashabat safinati da ma'abuta jirgin ruwa wa ja'alnaha muka sanya ta ayatan lil alamin ta zama aya ga talikai mana ubangiji Allah madaukakin sarki lokacin da wannan ruwan ya zo fa an jailahu sai muka tseratar da shi mana Allah ya tseratar da annabi Nuh domin Allah ya ce masa wannan jirgi da ka gina ya kai annabi no? ya kai Nuh ka ɗauki waɗanda suka yi imani ka ɗauki halitta namiji da mace da wanda suke imani tare da kai ku tafi su halakar da su zai lamarin su ya tsare da haka annabi no ya ɗauke su ya ɗauki duk mutanen da suke imani cikin wannan ruwa cikin wannan jirgin ruwa ruwa ya fara fitowa sun suna guduwa a hau wannan dutse a hau wancan tudu a hau nan amma da ruwa bai tsaya ba sai da ruwa ya shanye dukkan komai kowa sai da ya halaka ba wanda ya rage sai wanda suke cikin wannan jirgi na annabi ne. duk Allah ya halakar da al'umma gaba daya fa an jaina huwa ashabas safina da ma abuta wannan jirgin ruwan da suka yi imani shine Allah ya ce wa ja'alnaha muka sanya ta a sai malaman tafsir suka ce me kenan Allah ya sanya anan da Allah ya ce wa ja'alnaha wanda da ta ana nufin wannan jirgin ruwan mun sanya wannan jirgin ruwan ayatan lil alamin ya zama ara ga talikai domin duk wanda baya cikin wannan jirgin ruwan Allah ya ce wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina mun karyata wanda suka karyata da ayoyi mun jirgin da waɗanda suka karyata da ayoyi to wannan jirgin ruwan sai Allah ya sanya shi ya zama alama da zai nuna ma ikon Allah wanda zai ce to an yanzu ina jirgin yake da har zai zama alama a gare mu da za mu iya gani sai ibn kafir ce ai alama tana nan ko dai bi aini ha karan kanki jirgin ruwan yana nan ko kuma bi jinsi ha jinsin jirgin ruwa da lokacin da ga jirgin ruwa sai ka tana annabi no sai ka tana yadda Allah ya tsiratar da shi da mutanen shi kaga ya zama aya Allah ya ce inna lamma saqal ma'u hamallakum fil jariya yayin da ruwa yayi sama ya dago sai muka ɗauke ku cikin jirgin ruwa ne na ja'ala halakun tazkira don mu sanya muku wannan zama abin tunawa da ta ga jirgin ruwa ka tuna wata iya ha uzunun wa'iya kunne mai kiyaye wa ya kiyaye don haka a nan ayar da aka bari ba wai lalle sai gangan jirgin ruwa ba jinsin jirgin ruwa da inda aka wani jirgin ruwa to yana ishara zuwa ga wancan jirgin ruwa da aka yi a zamanin annabi wasu ka ce shine abin da ake nufi wajen allaha ma'ana shi wannan jirgi din sai zama aya wai suka ce abinda ake nufi wa ja'alnaha wannan dirmiyarwar da muke wa mutanen annabi no cikin wannan ruwa halakar da su da muke wannan halakar wacce muka sanya ta aya Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula Allah ya ce a gharaqnahu mutanen annabi no yayin da suka ta manzanni sai muka dilmiyar da su sai Allah ya ce wa ja'alnahum lin-nasi aya sai muka sanya su waɗannan mutanen da muka jimbiyar musu halakar sai muka sanya su aya ga mutanen da za su zo baya inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shu'ara cikin wannan akwai aya amma mabi yawancin su ba mu'minai bane da haka Allah ya ce wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir mun bar wannan abu da aka jirgin ruwa idan ka danshi aya ne ko babu shakka duk wanda ya ga jirgin ruwa na zamani da wanda ba na zamani ba ya san akwai ara a ciki idan ka kalli wanda ba na zamani ba kwale-kwale ne itace ne za a buga ko da kusa da komai za a buga kuma a ɗora shi kan ruwa kuma ba zai nutse ba kuma yana tafiya a kan ruwa a lokacin da in kana cikin shi da za ka ɗauki wannan wayar da ke hannunka ka je ba ta nutsewa za ta yi ko ka ɗau nutse ka je ba nutse amma nan bai nutse ba to balantana kuma jirgin ruwa na zamani wanda yake za ka gan shi kamar gida yana tafiya wani zai yi watanni ana zuba mai kaya in ya kawo kaya kuma za a lokaci ana kwashewa amma duk da haka cikin ruwa zai hau yana tafiya baya kibewa baya nutsewa saboda Allah ya rike shi har ma yanzu a zamani akwai jirgin wanda shi kuma nutso yake cikin ruwa can ƙasar ruwa yake bi yana tafiya gawarsa kenan shi baya fitowa a fili nutso yake shi kuma haka yake tafiya to ta nan za ka fi ikon Allah kai ka san in banda Allah babu mai iko akan wannan Allah ne yake da iko akan wannan kuma duk wannan ilimi da Allah ya bai wa dan adam ya jirgin sama ya yi na ƙasa ya yi na ruwa ya yi abuwa da dama duk ba ba komai bane a cikin ilimin Allah ba komai bane a ilimin Allah annabi Musa alaihi salam da shi da kadir lokacin da suka je bakin ruwa sai ga wani tsuntsu ya sauka a bakin tekun ruwa ya zura bakin shi ya ce ruwa ya daga kamar da tsuntsu yake shan ruwa sai kadiri ya ce a gani musa kaga ilimi na da naka dangane da ilimin allah kamar yadda tsuntsun da yake bakin ruwan nan ne yake ta tashi ba abin da ya rage to duk wannan ilimi da allah ya bai wa dan adam sai yadda in kawo jirgin sama za ka yi ma baki. ya ɗebi kaya sai ku zo ku ɗari biyar za ku hau jirgi mutum ɗari biyar kowanne yana riƙe an ba shi dama ya rike jaka ta gram goma banda wanda ya auno kilogiram arba'in hamsin sittin wani ma bai da haka a ku ɗari biyar nan kowa yana rike da jakar da ba za ta gaza ba za ta bi nauyin gram goma ba zai rike a hau jirgi ya sa ta a saman kujera ya zauna ku ɗari biyar na kaya a ciki sannan kuma a ka kaya tirela tirela na ku wanda kuka auna a ɗora masa kuma ya ruga kuma ya tashi ko ne ikon Allah idan jirgi yana da girma sai ka ga yana da gudu fiye da ƙaramin haka zai tashi sama da kayan ku da komai in ka ga yadda jirgin ke tashi ka san ba mai rike wannan ma yumsi ko wannan illar rahman in ba Allah ba ne sai rike wannan kuma haka za a tashi a yi tafiyar da za a yi ana yi shekara sai yi ta cikin awanni da mutum tashi da kasa rahu zai tafi aikin haji sai ya yi shekara ko watanni ya tsaya nan ya tsaya nan ya tsaya nan ya tsaya nan amma yanzu cikin 'yan awanni za a dare mutum sai ya tashi da azumi a najeriya ya sha ruwa a makka Tun wannan a cikin ilimin allah ba komai ba da haka ba wanda ya san me za a yi gaba game da wanda suka gabace ba taɓa tunanin za a yi wannan ci gaba da aka yi yanzu ba shekara goma baya shekara sha biyar baya ba wanda ya taɓa zaton za a kai irin yanzu yadda ake yanzu ana magana duniya dama a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duniya ba za ta tashi ba sai an samu da zaman kusantowar zamani to daga cikin fassara kusantowar zamani yanzu akwai irin wannan dazu dazun nan muka gama taro da muke amma din na Afirka ne gaba daya amma kowa cikin mu yana gida kurin ta zoom zaka shiga ta wayar ta zoom daga Saudiya masu gudanar da taron da jagorancin taron daga Saudiya ko kuma duk yan Afirka ne wani daga Mali wani daga najeriya wani daga chadi wani daga niger wani daga jizurul kamar wani daga duk wannan kasashen afirka kasa ina zaton tsakanin 60 zuwa 40 kowa kuma yana gida muna zaune kana ji kana ga sauki za a ce min wani in ce na'am sai me za ka ce da na bude kyamarar wayata za a ganna zaune ta zo zan faɗa a ji kuma a amsa yau kwana uku kenan yanzu da an jima karfe takwas za mu sake shiga kuma za mu yi awa ɗaya da rabi za a gayyaci wani malami daga cikin manyan malamai na duniya yanzu kuma ya mana lacca muna da tambayoyi tambayoyi kai awa ɗaya da rabi kuma sai a fi sai Allah ya kai mu gobe ga ci gaba ne na duniya da aka samu wanda ya taɓa zaton haka ko kuma Allah ka iya san me za a yi gaba to da haka wannan jirgin ruwa da Allah ya samar aya ne duk waɗannan abuwa da ka gani wa fi kulli shay'in lahu aya da ala annahu wahid duk abin da ka gani aya ce da ke nuna ma girman Allah da ikon Allah da ƙudurar Allah to amma ɗan adam saboda jayayya sai ga wani ba zai imani ba Allah ya ce don haka muka sanya wannan jirgin ayatan lil alamin ya zama aya ga talikai idan sun gani su iya tunawa ga abin da wasu mutane suka yi ga yadda Allah ya tseratar da wasu ba kuma yadda Allah ya halakar da wasu da haka ba abin da ya kamata ɗan adam ya yi illa ya bi Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya ce ne وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم قلوبة وتبلاغة القرآن وتقوة السورة القرآن تنا تفياني أكن يدع الله ملوك تنسر كي يتارى تدخم منفرة ساقند سورة تكي أوكينشي kun a wannan sura gaba daya a cikin ayoyi guda biyu aka yi mana magana annabi nuhu ba a fadada ba yayin da kaje ta nuhu za ka ga an fadada in kaje wata sura za ka an fadada amma a nan sai aka yi a takaice saboda me manufar kawo kisar annabi a anan kamar da muka ambata dan a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi hakuri annabawan da suka gabata su ma sun sha wahala da mutanen shi yasa kun ga anan kurin abin da aka fito da shi daɗewar da annabi nuhu yayi yadda Allah ya tsiratar da shi yadda Allah ya halakar da waɗanda suka karyata shi duka cikin aya biyu daga nan sai aka shiga kuma kissar wani annabi annabi Ibrahim shi ma sai za mu ga shi ma an ba da ita a takaice in ka bi kissa annabi Ibrahim da ta zo cikin alkur'ani a suratu maryam suratu an'am da Allah ya magana shi da magana annabi ibrahim da mahaifinsa wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha da cikin suratu maryam da sauran surori inda zaka hada za ka kissa tana da yawa amma anan ya kawo kan aure saboda ni manufar sakon sura din shine a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri haka Annaba wanda suke gabanin ka ta sha wahala da mutane, sai Allah ce wa ibrahima ai wasu suka ce anan abin da ake nufi mun aika annabi ibrahim iz qala li qaumihi yayin da yake wa mutanen shi ubudullaha ku bautawa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah zalikum khairul lakum wannan shine alheri gare ku in kuntum ta'lamun idan dai har kun sani innama ta'buduna min dunillah kadai abinda kuke bautawa kuma bayan Allah ba komai bane ausanan kuma sani wa takhluquna ifka kuma kuna ƙirƙirar ƙarya ku dangana waɗannan gumaka ku kira su da waɗannan sunaye innal ladzina ta'buduna min dunillah haƙiƙa abinda kuke bauta wa kuma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallaka muku arziki ba sa mallakar arziki gare ku fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen Allah wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu ku gode masa ilaihi turja'un gare shi ne ake mayar da ku wa in tukazzibu idan har kun karyata faqad kazzaba umamun min qablikum wasu al'ummu gabanin ku sun karyata wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin ba abin da ke kan manzo face isarwa mabayyaniya wa ibrahim Allah ya ce da annabi ibrahim ibrahim anan kamar yadda muka faɗa wasu malamai suna cewa wancan harabi laqad na nuhan to nan ba ka ce laqad na ibrahima mun aika annabi ibrahim wai suka ce a nan ibrahim mansubun ne da fi'ili da za a kaddara wadhkur ibrahima ka ambace annabi ibrahim in kada da qawmihi yayin da ce wa mutanen shi ubudullaha ku bauta wa Allah wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah abin da ya gaya mutanen shi kenan wannan kuma dama duk mai karanta alkur'ani zai ta gani duk da'awar annabawa kira ne zuwa ga bauta wa Allah kamar yadda je mu kai ishara cewa duk wani kira na gaskiya yana kira ne da abi Allah ba abi ne ba Ko ai abin da ni nake so a abi Allah wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokin shi ta hanyar jin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana wannan shine takawa zalikum yin haka din da za ku yi bautawa Allah shi kadai da kiyaye dokokin shi khairul lakum alheri ne gare ku labazin khair yana zuwa ne da ma'anan mafi alheri mafi alheri shine ma'anan khairu mafi alheri to in an ce mafi alheri kamar yana nuna abubuwa ne guda biyu kowanne akwai alkhairi a tare da shi amma mafi alheri shine kaza to amma nan idan mun duba ɗayan abin babu alheri a tare da shi bauta wani Allah sabawa Allah babu alheri tare da wannan amma da haka aka ce zalikum khairul lakum haka ne mafi to anan malamai suka ce anan khairu dinnan laysat ala babiha ba ana nufin a bautar wani Allah da bauta Allah da alheri bane amma bauta Allah shi alheri a'a shi yasa muka ce zalikum khairul lakum wannan shine alheri gare ku in kuntum ta'lamun matakar kuna sani ba za ku ga ma'ana fala ya aqibu khairiyata ibadatillah ba wanda zai gane alherin bautawa Allah da jin tsoron Allah sai wanda yake da ilimi sai wanda Allah ya nufa da shari'a dan haka ku bauta wa Allah shi kadai ku kiyaye dokokin Allah wannan ne alkhairi gare ku abinda duk za ku kuma babu wannan babu alkhairi a gare ku inna ma ta'buduna min dunillah ku sani kadai abinda kuke bauta kuma bayan Allah autanan gumaka ne autan anan wasu malamin kace alwatan shine gunkin da aka sassaƙa da ƙasa da duwatsu al'asnam kuma gunkin da aka yi da zinare da azurfa amma dai duka gumaka ne to duk abin da kuke bauta wa kuma bayan allah ɗin nan gumaka ne don me za mu ja kuna bauta gumaka gumakan nan ga irin rauninsu kamar yadda zai faɗa gaba ba su iya mallaka muku arziki Ausanin gumaka ne wata na iska kuma kuna ƙirƙirar ƙarya ko dai anan ana nufin suna yin abin da suke wa suna san'anta gumaka da hannunsu shine wa takhluquna kuna halittar kuna samar da ifkan karya ma'ana kuna yin gumakan da kuke bautawa ko kuma wa kuna ifkan a zama abin da ake nufi kuna ƙirƙirar ƙarya ta hanyar kiran waɗannan gumaka da cewa ababen bauta ne da cewa ai ababen da za a bauta wa ne da haka yana iya ɗaukar ma'ana biyu kamar yanzu akwai wanda suka ce takhluqu da ifkan kamar da muka bada aika taqulu da kadiban kuna faɗan ƙarya kamar ibnu zamanai haka yi fassara imamu sa'adabi al alhazi al a jalaluddin jinin mahalli da a shaukani duk sun fassara da takhluqu da ifkan aika taqulu da kadiban kuna faɗan ƙarya sai a suke faɗan ƙarya ta hanyar da suke sha wannan gulbin abun bauta ne wannan ƙarya sai suke faɗa wasu ka ce ma'ana ta da iskan shi ne abinda ake nufi kuna samar kuna kirkirar kuna yin abinda yake na karya Alkalku a nan ta da ma'ana kuna kirkira ku yi in kai abu ko da samu kai kamar ba ce kalakta ta samar da abu kamar da imam sa'adi ya basar wannan aya da cewa ta tanhituna kuna yin kuna samar kuna sassakawa wa ta kulquna hadi aidiku kuna ma'ana samar da waɗannan abuwa da hannaye sun ce waɗannan gumaka wanda ya nuna gumakan da suke mota su suke yin kayan su kuma ta nan za a gane idan Allah ya kasar da mutum ba mai shiryar da shi ta yaya mutum zai zo ya sassaƙa abu da hannun shi shi bai sassaƙa da hannun shi ya zo ya ajiye abu kuma ya zo yana roƙon abin ya ba shi rabiya ya ba shi arziki kuma ya mai kaza kaga wanda kifewa ce wanda ko da ba wa'azi ba komai mutum ya isa gane cewa annaba abin bauta ba ne ba abin da za a bauta ba ne to amma shirya a hannun Allah take sai annabi ibrahim ya fito musu da abin fili innal ladina ta'buduna min dunillah wannan abin da kuke bauta kuma bayan Allah la yamliku lakum rizqan baya iya mallakar muku da arziki baya mallaka muku arziki ma'ana waɗannan gumakan da kuke bautawa gajiyayyu ne tauyayyu ne ba za su iya zarta ku da komai ba ko mun kankanta shi to me amfanin ka yi bautar da ba za ka samu komai ba ka bauta abin da ba zai iya cutar da kai ba zai amfanar da kai ba ai ana son ma'ana Allah ya zama wanda zai iya kare ta ne wanda zai iya azurta ka ne wanda zai iya baka ne amma in ya zama iya wannan ba abin bauta ba ne da haka waɗannan abubuwa ɗin ba sa la yamliku da lakum rizqan fabtaghu inda Allah rizqa da haka ku nemi arziki a wajen Allah sai ana aka nuna arziki a wajen Allah yake kadai fabtahu sai aka ce inda Allah a wajen Allah al-rizka. dan a nuna maka arziki a wajen Allah yake shi kadai duk inda ka ga wani abu ya same ka kama ne amma hakikalin mai azurtawa Allah ne wanda ba ba wanda yake azurta wani sai za sai kai ido hudu da wanda ya kowa kuɗi kuma ga jama'a talaka saboda Allah bai kaddara zai baka ba kuma wani ya ido hudu da shi kuma ya bashi kuɗin da zai je shi kuma ya zama mai arziki kaga ashe ba haɗuwa da wannan bane arzikin shi za ka je kasuwa ka tanda mutane kayan sayarwa su iri ɗaya amma ɗaya bi ɗaya kuɗi Ga abu ɗaya suke sayarwa amma an je kasuwar wannan yau zai ciniki wannan ba zai yi ba ko wannan ya yi kaɗan wannan ya da yawa ƙila ma na wannan ya fi kyau saboda me Allah ne mai bayarwa wannan sana'ar sababi ce duk inda ga arziki tare da ɗan adam ko ma tare da waye to daga Allah ne duk abin da gani sababi ne ba shi ne arzikin ba kana wani yana iya shiga a arziki wani kuma ya shiga ba zai arzikin ba kuma da abu iri ɗaya da aka fafta mu inda Allah rizqa ku nema a gurin Allah shine kullum ka tashi ka roƙa a gurin Allah kai dai ka bi sababi kuɗi kake nema je kai aiki je ta kasuwa je yi siye da siyarwa duk wannan shari'a ba ta hana ba sababi ne amma hakikanin mai azurtawa Allah ne in ilimi kake nema tafi wurin malamai tafi kai kara tafi kai kaza sababi ne amma hakikanin mai bayarwa Allah ne wani zai ta yi sai Allah bai bashi kwakwalwa ba zai gane ba ko ya kasa fahimta ko wani a makamancin haka amma dai duk abin da za ka yi ka bi sababi sai ka mai da lamari zuwa ga Allah wa abuduhu ubauta masa ku da bauta waɗannan gumaka washkuru lahu ku gode masa akan ni'imar da ya muku wannan ne abin da annabi ibrahim yake gaya muku ilaihi turja'un gare shi kaɗai ake mayar da ku wannan ne abin da yake gaya muku wa in tukazzibu idan kun karyata fa qad kazzaba umamun min qablikum wanda zai yi wa magana ce da wannan al'umma mana ya ku waɗannan wannan fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in kun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa qad kazzaba umamun min qablikum al ummu da su gabanin ku kun da yawa ku je ku ga me ya same su wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan manzo fa sai isarwa mabayyaniya da haka manzo aikin shi isar ko manzon Allah ya isar to ya soke nauyin da Allah ya dora masa ko abin da yake kan ku ku imani in kun yi imani kan za ku amfana in kuka karyata to shi manzon Allah ya riga ya isar da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya isar to wannan dangane da annabi Ibrahim alaihi salam kenan amma ba su imani ba a gaba za mu ji abin da ya faru Allah ya ce a walam yaro أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون نعم وبقي لسي لم يروا ينزل السدنيبة كيف يبدئ الله الخلق يا يا الله يكي فارد هلسة ثم يعيده سنة يدهو لإسان إن ذلك على الله يسير حقيقة تبت wancan aiki a wajen Allah mai sauki ne ulka ce fi rufin ardi ku yi tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa bada al Ku lura yaya ubangiji ya fara halitta thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan kuma Allah ya sake tayarwa ya sake wata halittar daban inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan dukkan komai yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga dama wa habu man sha yana jikan wanda ya ga dama wa ilaihi tuqlabun kuma gare shi ake mayar da ku kuke komawa zuwa gare shi anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana shiryar da bayi da su duba yadda ubangiji ya fara halitta masu inkarin cewa Allah madaukakin sarki ba zai dawo da halitta ba to ba su gani ba yaya Allah ya fara halitta awalam yaro yanzu ba su gani ba kaifa yudibu Allahu al-khalqa ya Allah yake fara da halitta thumma yu'iduhu sannan ya dawo da ita shine anan kowa ya duba ya gani ai da babu shi to ya aka yi yanzu kaga kenan Allah ne ya halice shi domin ba wanda zai ce shi kan shi. duk yadda mutum ya kai da kin Allah duk yadda mutum ya kai da musu samuwar Allah idan ka tambaye shi to kai wa ya samar da kai dole ne zai faɗi wanda ya samar da shi ba yadda za a ce ni ne ke na ba shi ya kan shi ba ba shi ya baban shi ba ba shi ya baban shi ba ba shi ya halitti sama da ƙasa ba waɗannan abubuwa da duk da muke gani akwai wanda ya samar da su to yaya ubangiji ya fara da wannan halitta sun mai yu'iduhu kuma ubangiji sannan ya dawo da wannan halitta su duba mana su gani ko a bacci yadda mutum yake bacci ran ya fita a ɗauke kuma Allah ya sake da da shi wannan kaɗai ya isa gane ikon Allah kan dawo da bayi ta yadda Allah ya fara halitta kuma ya dawo da wannan halitta din inna zalika ala Allah yasir yin wannan a wajen Allah mai sauki ne ba wani abu mai wahala a wajen Allah to a gurin ka dan adam samar mayar da abu bayan an yi abu a sake yin shi ko a dawo da shi ya fi sauki akan a fara shi tun farko mana yanzu a gurin mu dan adam yanzu wanda ya zo ya yi wannan teburin babu shi ya zo ya haɗa katako ya yi shi to za a shi abu mai sauƙi ne ya iya falla shi kuma ya sake haɗa shi tunda dama shi ya yi shi fiye da yanzu idan ya zo bai yi ba zai iya cewa mu ce ai ba za ka iya ba mu ce ai ba zai iya ba amma in ya ɗauko ɗaf ya buga ya yi sai an jima ce zai iya kuma falla shi ya sake yi ba za mu yi musu ba to sai Allah yake cewa inda da akwai wani abu mafi sauki a gurin Allah to da dawo da halitta ya fi sauki akan yinta domin ai babu mu Allah ya samar da mu to yanzu kuma bayan mutum ya mutu Allah ya dade shi ai shi ya fi sauki to a gurin Allah ba wani abin da ya wani wahala duka a gurin Allah inna zalika ala Allah yasir a gurin Allah mai sauki ne in ma da za a ce a kona mai wahala to da yin halitta farko ya fi akan dawo da ita to ta yaya dan adam zai zo yana hutun cewa Allah ba zai dada halitta ba bayan Allah ne kuma ya samar da ita a lokacin da babu ita da haka dawo da ita ya fi komai sauki kul ka ce firun fil ardi ku tafi a bayan ƙasa ku yi tafiya a bayan ƙasa wanda Allah kaɗai ya san iya inda ƙasar nan take Allah ya shimbi shimbiɗa ƙasa ku yi tafiya a bayan ta fanzuru kai ba bada alkhal ku duba ya ubangiji ya faru halitta thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan Allah kuma ya sake wata nash'a ya sake wata samarwar daban ku yi tafiya bayan ƙasa sai ka yi tafiya bayan ƙasa za ga halittu daban-daban da Allah ya fara sai za ka ce na zaune bai gari ba in guri ɗaya kake zaune to baka san komai ba amma ran da dukkan fita ko a cikin ƙasar ku ne ka tafi wani gari za ka ga bambanci kana tafiya in ka je wani gurin sai ga daban da gurin ku nan za ka zo wani sa'in ka zo nan kano tana zaune ana sanyi kana fama da lulluɓa da mayafi in ka tafi abuja kuma sai ka kunna isi in za ka yi bacci a lokaci guda ba a rana guda ka bar nan ana sanyi ka tafi can kuma kana jin zafi ga za gane ashe lamarin Allah ba yadda yake zato ba ne lamari daban da wanda bai sani ba sai ɗauka ai ko ina duniya ma sanyi ake wani gurin ana sanyi wani gurin ka je kuma zafi wani gurin za ka je ka tada ruwan sama ake wani gurin kuma rana ake wallawa ba ruwa amma wani gurin gashi ana ruwa kamar da bakin ƙwarya a ƙasa ɗaya a guraren da yake ba wani mai nisa da yawa ba to idan kuma guraren da suke da nisa to halitta tana nan Allah ce ku tafi a bayan ƙasa shi sa duk wanda ya tafiya zai ga ayoyi daban-daban zai ga abubuwa daban-daban zai bayyanci zai ƙara fahimtar girman ubangiji Allah madaukakin sarki da kamalan ubangiji da ikon Allah saboda zai ga abuwan da baya zato abuwan da bai taba gani ba ko bai taba tunani ba to kai fa bada Allahu al ta yaya Allah ya fara halitta sannan sun wallahu yunshi'un nash'at al-akhir Allah zai kare yin wani ma'ana bayan an mutu sai Allah ya sake tado da wannan halitta din a sake kuma mutu sabuwar halitta tunda duk nan idan mun mutu mun koma zuwa ga Allah in alkiyama ce ubangiji zai dawo da mu an da da mun kuma wata sabuwar halitta ce yan wuta za a ƙara musu girma ta yadda wuta za ta ji daɗin cin su haka nan in aljanna za a yi musu halitta mai kyau a mai da su ma'ana kyawawa cikin surori masu kyau sannan kuma su sake sabuwar rayuwa inna allaha ala kulli shay'in qadir allah bai iko ne akan dukkan komai babu wani abin da allah bai da iko yu'azzimu man yasha allah yana azabtar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha ubangiji yana jinkan wanda ya ga dama idan ubangiji ya azabtar da wanda ya ga dama mulkin shi ne babu zalunci a lamarin Allah domin dukkan baye dukkan baye halittar Allah ne ba wani wanda ba na Allah ba to kaga ko babu zalunci cikin abin da yake naka ne zalunci shine ka sarrafa abin da ba naka ba to na Allah ne dukkan halitta bayan Allah ne amma duk da haka sai Allah ya aiko manzanni sai Allah ya saukar da littafi sai Allah ya yi gargadi ya yi wa'azi to wanda ya bijire kuma sai Allah ya azabtar da shi wa yarhamu man yasha ubangiji yana jikan wanda ya ga dama ko yu'azzimu man yasha wani zai je musulmi ne amma mai sako yayi sako yayi sata kila ko yayi kisan rai ko yayi zina ko yayi kaza yayi sako in Allah ya ga dama sai azantar da shi saboda wannan sako ne wa yarhamu man yasha kuma Allah ya jikan wanda ya ga dama wani ya je musulmi ne amma yayi laifi sai Allah ya yafe masa masa abuwa duk Allah ba abin da baya yi kamar yadda annabi isa ya faɗa in tu'azzimuhum fa innahum ibadu Allah ake kai musu azaba bayan ta ne wa in taghfir lahum in Allah ka gabarta musu to dama kai Allah mabwayi ne mai hikima da ka duk abin da kai daidai ne lamarin Allah ba wani abin da ba daidai ba ba a tambayar Allah dan me yi kaza bayi su ake tambaya wa ilaihi tuqlabun kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki ake mayar da ku sai Allah ce wa ma antum wa ma antum بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لا ألا وما أنتم بمعجزين في الأرض فإنما باماتوا gajiyarwa bane ba masu gujewa Allah bane a bayan kasa wala fi sama haka nan a cikin sammai sai Allah ya ce wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani wani majibincin lamari koma bayan Allah wala nasir ko wani mataimaki ma'ana ku tsaya ku bi Allah madaukakin sarki duk yadda kuka kai da iya dabara duk yadda kuka kai da iya guduwa to ba za ku iya gagara Allah wa ma antum bi mu'jizina fil ard wa ma antum bi mu'jizina fil ard ku ba masu gujewa bane ba masu gajiyarwa bane a bayan kasa wala fita sama har a sama ba wani wanda zai gudu ya ce ya shiga wani guri ya kuya ubangiji ba zai kama shi ba ko ya wani guri ya kuya ubangiji ba zai kama shi ba bal ma Allah zai ce ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan Allah zai ce duk wanda zai iya gudu ya gudu wanda zai iya wani abu ko ya shiga sama ko kasa yi ba za ku iya wannan ba hujja da dalili da bautawa Allah kadai shi zai kubutar da ku wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani cin lamari kuma bayan Allah shi yasa mutanen annabi Nuhu da muka yi kissa su a baya da halakar ta zo ba su iya tsira ba mimma qati'atihim ughriqu fa udkhilu nara Allah ce fa lam yajidu lahum min dunillahi ansara to haka kuma duk wanda Allah madaukakin sarki da ba ba mai iya karɓar shi mun karanta kissar tsaro da shi ma mun ji yadda Allah ya faɗa wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba wasu jama'a da suke iya taimakon shi wa ma kana min al-muntasirin shi kuma bai iya ba kansa taimako ba dan baya cikin waɗanda za su taimaki kawunan su to haka kowa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin ba ku da wani majibincin lamari kuma bayan Allah da zai jibince ku wala nasir ko wani mai taimako da haka babu abin da za ku yi illa ku bi Allah madaukakin sarki ku tsaya kan abin da Allah yake so sai Allah ya taimake ku sai ya yafe muku sai ya ji kanku sai ya sanya ku a gidan aljanna ubangiji Allah ya datar da mu ana ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu tsora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada. na kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayen sa mabiya kyau da kuma bai sama ɗaukaka Allah madaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka yaye mana waɗannan musibu da tashin hankali da bala'i da muke ciki Allah mun tuba Allah ka yaye mana Allah mun tuba Allah ka yaye mana Allah ka karɓa abin da muke gabatarwa na azumi da sallah da karatun alqur'ani Allah ka ji an magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah in lokacin mu yayi ka sa mu cika da imani da tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين